To barkamu da haka barkamu da sake a wannan san bidiyon. A wannan bidiyon zamu karasa muku bayani ne akan abin da ya shafi wannan application din na InShot. Wannan application din na InShot mun dauko muku darasi ne akan sa tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan yanzu har mun zo wannan sakan inda mun kusa kore dukkan wani abu da ya danganci wannan application din mun yi muku bayanai da dama yawwa to yanzu bayanin da zamu yi muku akan wannan application din shine bayani akan wannan section din da wannan section din da wannan section din kana ganin su dai ka san ba boyayyu bane ba amma dai ya kamata ce mun yi muku bayani akan su yanzu mun yi muku bayani akan wannan section din da wannan section din to ya kamata ce a wannan bidiyon namu na kusan karshe ya kamata ce mun yi muku mun yi muku wannan section din domin wannan bidiyon da yake gani ko kuma ce wannan bidiyon da yake kalla yanzu wannan bidiyon ba zai zo karshe ba fa wani bidiyon ba zai zo ƙarshe ba saboda me zan ce muku ba zai zo ƙarshe ba saboda duk sanda muka ga wani abu da aka inganta akan wani application ne to za mu kawo muku bidiyo a kansa kuma sannan za mu saka muku episode na gaba kuma sannan za mu saka muku episode na gaba ku gani cewa mun jima da wuce wannan application amma dai muna dawo muku da ayyuka a kansa to muna dawo muku da ayyuka a kansa ne ba don wani abu ba domin ya kasance cewa dukkan wani updating da aka kawo idan mu yana kansa to za mu kawo muku bidiyo a kansa yau ga nan za mu iya taɓa wannan section din na

wani sakin in kana taɓa ka san da cewa dai play zai maka nan abin da ka yi editing ko kuma ce nan abin da ka tsara zai maka play na ka fara kalla kafin a ce ko kuma ka fara kalla domin ka gyara wani abu kuma wannan shine nan wanda zai buɗe maka kamar ake zai buɗe maka fuskar kamar haka yau idan ya buɗe maka fuskar kamar haka ka gani ka yi nan ya buɗe maka fuskar kamar haka sai ka ce dai ba a cikin editing din ba to za sai ka sannan sai mu ta ƙara taɓa yi mu ƙara dawowa cikin wajen wannan sakin din kuma na sama shine na section na 7 7 shine nan kamar wanda zaka iya 7 din wannan za ka iya saving din wannan ga hannun yadda yake so ka yi saving ɗinsa ga yanayin estimating season ga yanayin nan wajen ga yanayin frame rate ga yanayin nan wajen kuma resolution ga yanayin duk za ka iya saving a irin yadda kake so a irin megabyte ɗin da kake so ya ce maka kai tsaye dan uwa wannan shine karshen bidiyon na kar ka manta idan wannan ne farkon ziyarta ka wajen channel ɗinka da namu na subscribe kana kuma ka danna alama karawa domin kasance da sauran shirye shirin mu da za mu ɗora kamanta ka danna alamar like da wannan bidiyon ya bude sai mu haɗa bidiyo na gaba.